ta'ala da ya nuna muna wannan rana don gabatar muku da wannan jawabi a matsayina na sarkin zazzau goma sha tara a dolar dolar fulani hakanan kuma ina godiya ga gwamnatin jihar kaduna bisa jagorancin gwamna malam nasiru amir ɗan rufayi da shawarwarin majalisarsa da majalisar sarakuna ta jihar kaduna wanda suka amince da zaben da aka yi mana a matsayin sirki wannan rana ta zama tarihi a fuskoki daban-daban baya da rana ce da aka tabbatar mini da sarautar zanzo ranar kuma ta zo daidai da cika shekara ɗari da turawan ingila suka tube kakana sarkin zazzau malam aliyu dan sidi wanda shine na hudu kuma na karshe daga gidan sarautar mallawa inda na fito a saboda haka ina farin cikin cewa na gaje shi a bisa hukuncin ubangiji kuma allah ya mallaka min halifar malam musa kakana wanda ya karbo. tuta daga wurin ɗaya kakan nawa shehu usman fodiyo allah ya musu rahama inda ya zama sarkin zazzau na farko a daular firan allah ya musu rahama baki daya a kowane lokaci nakan kasance mai matukar sha'awa da kuma girmama tsarin sarauta da tarihin arewacin najeriya kamar dai yadda na gani wurin mahaifina marigayi magajin garin zazzau Allah ya mishi kasancewa na a matsayin sarkin zazzau ita ce babbar dama da na samu yanzu da zan ci gaba da kare martabar sarauta saboda haka muna tabbatar muku da cewa da allah za mu ci gaba da kyakkyawan ayyuka da magabatanmu su yi zan dauki wannan dama da sake nuna mu na marigayi mai martaba sarkin zazzau da shehu allah ya sa yana aljanna fitas a ƙarshe ina godiya ga mai alfarma sarkin musulmi da gwamnoni da 'yan majalisar sarki da hakimai da majalisar jihar kaduna da majalisar dokoki na jihar kaduna da na tarayya na wannan amincewa da aka yi